Gwamnatin tarayya ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da jihohi wajen samar wa 'yan Najeriya ingantattun hanyoyi da gidaje. Ministan wutan lantarki ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya bayyana hakan a nan Jos a ran gadi da yake yi na dubawa da tantancewa da ma neman bayanai kan hanyoyin gwamnatin tarayya. Ministan ya buƙaci ƙungiyar gwamnonin Najeriya da ta kafa wata doka a jihohi kan yadda jama'a za su yi amfani da hanyoyi bisa kan ƙa'ida. Da yake ganawa da gwamnan jihar Plateau Simon lalon ministan ya buƙace shi da sauran takwarorinsa kan su taimaka wa gwamnatin tarayya ta hanyar sa ido don cimma burinta na samar da hanyoyi ingantattu wa al'ummarta. Trainers, heavy trucks, parking, restricting the right of way Fashola ya ce ana wulakanta hanyoyi musamman yadda manyan motoci ke haddasa cinkoso a kan hanya, lamarin da a wasu lokatai ke janyo haɗura da rasa rayuka da dama. Ministan ya kuma yi kira wa 'yan Najeriya da surka tattalin wutan lantarki a gidajensu, wuraren ayyukansu da wuraren shakatawa don tabbatar da canje-canje masu inganci da wannan gwamnati ke kokarin kawowa. Da yake mai da martani gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya tabbatar da samun takardar buƙatar fili daga ma'aikatar wutan lantarki ayyuka da gidaje ta tarayya don gina rukunin gidaje da gwamnatin tarayya ke shirin yi a jihohi. Lalon ya ce kofa a buɗe take a nan jihar Filato don samar da filaye da gwamnatin tarayya za ta gina gidajen wa al'ummarta. Lalon ya ce yana farin ciki da wannan matakin kasancewar jihar Filato ba ta da rukunin gidajen. Ya ce tuni ya sanya hannu don amincewa da ƙudurin na gwamnatin tarayya. Ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta biya kuɗaɗen da gwamnatin da ta shuɗe ta jona jan ta kashe wajen gina hanyoyin gwamnatin tarayya a nan jihar Filato. Tun farko dai sai da ministan ya duba hanyoyin gwamnatin tarayya a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.